Masana tsaro na ganin aikace-aikacen da rundunar sojan Najeriya ke yi a jihohin Najeriya abu ne da ke takura karfin sojojin a ayyukan da ya kamata a ce 'yan sanda ke yin su. Kama daga Operation Lafiya Dole a shirar Arewa maso gabas, Operation Sharan Daji a shirar Arewa ta yamma, Operation Awatse a kudu ta yamma da kuma Wawo ba yankin Niger Delta mai Operation Delta Safe, Operation Crocodile Smile, Operation Polo Ship da kuma Operation Tsare Teku. Yanzu irin wannan ayyuka da ake musu take Operation Operation da sojojin ke yi sun kai guda goma sha biyar a jihohi talatin biyu. Shin ayyukan samar da tsaro a cikin gida bai wa sojan Najeriya yawa? Tambayar kenan da na yi wa kanar Sani Usman Kuka Sheka kakakin rundunar sojojin. Idan ka lura ba za a ce wai a biya hikarin sojojin Najeriya ba saboda duk inda ka duba nasara ce bisa nasara ake samu a shi kanshi shugaban sojojin Najeriya Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai ya tabbatar da cewa sojoji suna bakin kokarin su kuma wani abu ne da kare muradin kasar baki daya Aliko Yan Rashid Harun tsohon Hafsa ne a rundunar sojan Najeriya. a cikin jihohi talatin da shida da muke da su jihohi talatin da biyu duk akwai operation ɗin da sojoji suke yi Nigerian Army yanzu an yi over wannan sojoji cikin jihohi talatin da biyu ɗin nan in duba akwai more than 70 a kowane operational bayo Nigerian Army da 'yan sanda ke tare da shi. ya kamata Nigerian Army ta rika tactical withdrawing a mika waɗannan abubuwan fa Nigerian Police. A cewar tsohon gwamnan mulkin soja na jihar Kano, Kanar Aminu Isa Kwantagora. Kowane jiha yanzu a Najeriya akwai wata 'yan matsala da ya fi ƙarfin 'yan sanda an jawo soja da ba za a kai wannan halin ba in an ƙara ƙarfafa 'yan sanda a cikin ƙasa domin za ka ga operation operation da sojoji da yi a wasu jihohin da ya kamata su da yi wa 'yan sanda ya kamata ya ya nuna cewa akwai dangini a yawan 'yan sanda wanda yanzu yake shafan operation na sojoji. Ganin yadda sojoji ke ayyukan da ya kamata a ce 'yan sanda ke yin su, shin hakan na nufin 'yan sandan sun gaza kenan? Tambayar kenan da na yi wa mataimakin su feta jihar 'yan sandan Najeriya mai murabus Ibrahim Baba Ahmad. Dama can aikin da 'yan sanda suke a yayin sun bi a Najeriya. Akwai ayyukan da ya kamata 'yan sanda su yi, akwai wanda bai kamata su yi. Akwai aikin da 'yan sanda su soma. Idan suka soma, in Allah ya taimake su suka gama shi kenan in ba su gama ba suna da ne su gayyato sojoji kan ku zo ku ba mana da irin waɗannan ayyukan da suke ganin yanzu take da mutane ke ganin sojoji suna yi su ɗauka cewa kaman sojoji dan an ɗauki aikin yan sanda ne an danka musu ba haka maganar yake wani. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.